kawo aboka? Me ka taɓa da ku? Abun da ya kawo mu. Eh. Wanga yaro da kake gani, eh. yaro nawa ne. <laughs> Ya je Lagos ya dawo an same shi ido. Eh. Shi yasa na gaya maka wallahi tun daga federal har local gwamnati gwamnati ba inda ba zan je ba. An sama ah. yaro na ido. saboda yaro na yana kawo moto gida duka ya bani an ga yaro na yi kudi na'am ba ka gani tari yana yi ba <coughs> ka gani ko <coughs> ayi mashi jiho lalle jiwa ne Yawwa. Kuma ga maganin za a baku. Ba na hoda maka ba. Za a baku maganin. Wallahi tallahi da mu. Yanzu ga ba tare da lokaci ba. Rawa zinar. Arku. Sakam sakam. Na sakamtum. Rabatu. Arbata ba. Sirtaman ba. Ba An yi maka ne. Rutuma. Zundum. Artamatu. Tubirtaka. Abend.